guda uku zan faɗa kuma zan faɗi magungunan da suka fi sauƙi wajen mutane a ganyen zaitun yana da matuƙar mahimmanci wajen bincike da aka yi a kan ilimi aka gano yana warkar da cutar diabetes misali mutum yana samun ganyen zaitun yana tafasa rabin karamin cokali da safe garinsa ya sha kafin ya karya da rana ya sha da yamma ya sha wani ana ga izinin Allah kafin ya je ya fara sha ya fara gwaji to Allah yadda ana gani wannan mutum saukar da shi kuma in ya dace ma zai rabu da shi na biyu ana amfani da ganyen mangoro wajen maganin diabetes a samu ganyen mangoro guda goma sha shi shida ɗanyi a tafasa shi inda hali a sa tafannuwa a dinga sha su uku a wuni amma aka tafasa za a bar shi sai ya kwana ya kara jika shi ma yana maganin diabetes sannan na uku idan aka samu mutumin da ke fama da diabetes yana yawan shan man kwakwa Cassie